alhamdulillahi rabbil alamin wasalatu wasalamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina na wutafo gbọmọbe ni ya tsago gubeci 2017 kalendayen a miladiya na ajin daidai be tafo gobe gute yan rabi'u sani 1439 nan ya ci gaba da karatu daga littafiyan addawatu ilallahi wa akhlaqu du'at ya a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala idan shafi page 39 ne ya gobe gunici man ga wal khulasatu samari anna al wajiba ala da'iyati al-islamiyya yanayi wajibi ta ciye zane ji dawa wuce yi zajilo musulunci na an yadu ilal islami kullihi wuyi zajilo addiniyar musulunci bayaniyo wala ya farriku bainan nas mu gaggaza an yi kere ma wa an la ya kuna mutu asiban li mazhabin duna mazhabin mu gadi ta'assubanci a mazhaba na ke mazhaba na lugwama auli cin duna cin ko wadi ta'assubanci a kabila ke kabila lugwama auli shaikihi aw ra'isihi ko wadi ta'assubanci a Shehu yawa ya koyi e gwace yawa ma aw gairi zalika ko ma da yi jiran na ko yana yi jin na ma bal alwajibu yana yi wajibi ta ce zane ji dawa na wani an yakuna hadafuhu isbatul haqqi ina yi manufa wani la gaskiyoyi tabbatarwa wa idahuhu wa la gaskiyo ɗaya wasu kamatun nasu alayhi ya zasha la kwa gikina ta ce gaskiya nan wa in khalafa ra'ya fulanin au fulanin au fulani ka gaskiya wacce ga ali ra'ayi zaka zaba kwayin zaka zan zan walamma na sha'afin nasi ebo na daidai da ta ce zan yi ga jami'in ta man ya ta'assabu lil mazahib ne shi ji ta'assubanci a mazabana waya kulu a caja ga inna mazaba fulan aula min mazhabi fulan a jaga mazabayin zakazan wajen dacewa ga mazabayin zakazan ja'atil furqatu ebo ne zan yaji ani na suku inga kire kire dabe waliftilaf da can ne ba shi hatta ala bi babin nasi har tu babu nuji walo sashen yanzu an yi hada al'amur ya ce lamarin nan ila Allah ya salli ma'aman huwa ala gairi ala gairi mazabi zamu ci ajin gama a ji sallah bai zamu ci ne gairi lanu tun maza ba mu ci ji maza ba ya na ya fiki gona fala yusalli shafi'i khalfa al-hanafi a na ji maza bayan shafi'iya nan ga wani sallah zuma ya hanafiya ba walal hanafi khalfal maliki a na gaji maza bayan hanafiya nan ga wani sallah zuma ya malikiya ba wala khalfal hambali ma ne sallah zuma ya hambali ba wa haka za a ce a gabe mu waka min ba'dil na sashi in zai ja a ci akpa ya kpa wani Eh, ji faruwa eh da bani jajina mini yadda ya zai jadi banciya maza bana wa za min albala'i na da mini ya bala'i wuce ku wa min ittiba'i khutuwati shaytan madda min ya milatu bici zandan shaitan bu fala immatu a immatu huda man kon na ji man ba wujaye wale be shi wuce ku addini wale a shafiya limamu shafi'i wa malik bai ma malik ibn anasi wa ahmad bai ma muhammad ibn hanbali wa abu hanifa bai ma abu hanifa numan ibn thabit al-kufi wal auza'i to al-imam al-auza'i imam al-sham wa ishaq ibn rawiya inda ishaqi wa shibawu mu ganda zai ji biyane kullu ma'immatu huda ba ta man ko jane ke ce ba wona wa du'atu haqqin a mai zai na ji ko gaskiya na da'awun nasa ila dinillah ai railu addini ya ce ci wa arshaduhum ila alhaqi amala gaskiya wa waka hunaka masail bainahum mas'ala ndo ci madabana jaji faruwa in fita kaniyar mannajo ikhtalafun fiha na ji adatin da ba ci wani ne hafa dalili ala ba zuhin ibana dalili ya ga na ja su zanu ce mini abu fahum baina mujtahidin musibun lahu ajran man na ja da tsakane zane mujtahidu wuci maji daidai nan wanda lada guba wa baina mujtahidin mukhti wa baina mujtahidin akhta nan da mujtahidu na wuji ijtihadu ma cin biki ne alhaq akhta alhaq ma cin biki ta gaskiya lugwa falahu ajrun wahid wanda lada ni fa alayka an tarifa lahum qadrahum bi matsayin man najiye wa fadlahum da falalaji wa an tarahama alaihim ọmọ fẹ́ bara mẹ́sọ̀ kó ya n tari tarifa na yi matul islam ọmọ zan na ji man kwe musulunci jayo wa du'atil huda nan da zai je zai luba wune walakin amma la ya kazalika allah ta'assubi ne ga jiwo gwalo ta'assubanci a zainin doro mini mu wata kari lama gani bai mi ce tuwayi wa ga dalilu zama fatakulu mazabu fulani aula bil haki bi kulli hal ko ga maza bayan za kaza nga ga maza bayan da yin doro aw maza bi fulan aula bil haki bi kulli hal ga maza ba za kaza ga ga halin doro bo la yukti za kaza ci cimica na hada galat man ga bici nan wale ga ga na shi na shekh Abdulaziz ibn Bas wai tabiya yi da na fa. wunde san man wunde san zane ji dawa na santu agwa su musulunci benin galibiyan na ne na wale ga agwa su yandoci musulunci a caya yandoci caya hawari agwa su nuso su yan wa'i ga ta nuso su yan wa'adu caya a cagi murji a shi agwa su nuso su yan wa'adu a can nuso su yan wa'idu caya a cagi rafi da agwa sun boyan ya alul bai cacaji gulu don ci ba ca sabi a nabi ji mutun cacaji na wasu gushi agwa su boyan ya sabi a nabi ya ta zama a nabi ji mutunci a caji sun faye shi gula to ashi dagwa su yi ba ji ala aji zai ji bidiya tsabai laji ba da wani a cayi limi ciya da ya wala sun suna a nabi muhammadu a caji jami'a shi agwa sun nusu su yi isbatu jami'a ji agwa sun nusu su yan nafiyu a caji gulu dan nafiyu jin har tu babu na sai da tafilu na a caji nusu su yan isbatu ceya a caji mushabbi haji ma agwa sun nasu ne ga ya tiye isbatu yan sifati wani har tu babu na aji gulu dan isbatu jin har tu babu na sai da tashbihu na a caji nusu su yan tanzihu ceya a caji. Language khawariji gabe e, ngole nas agwa sunnatu ne ga yace al'amru bil ma'ruf bi annahi anil munkari na amma nasu ne ga yace asabru ala jurulatil amru da nasu ne gaga e yace maratibu ya al'amru bil ma'ruf na anil munkari na wanda nasu ne gaga yace ugo tsaya ga e jogani bi akuri jina nani bi

ebogo kpata na shi gani ga wani lo gangani ga doshi na tsoye cuji ba da yi ga yaji ta asubanci a maza bayan zainin doro ma imam maliku rahimahullah ga ya gobe doro a mai ceya inda gwazai kabar wuce da na nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kenan imam shafi ga hadisi ga tajun ga maza bayan wani imam bai haƙi to imam nawa ne imam shafi baban ban wuce maza bugu kem ne ibn Abul bariji a tsolle maza bai malikiya ba malikiya maga a tsoye wani kemi na abu yusuf gani da ibn abdul izil hanafi ji a tsolle maza bai abu hanifa ba mini a hanafu goma da wani ga ji tasubanci a maza ban doro ma o ma ji tasubanci a kabila ma yabo na nabi sallallahu alaihi wasallam nan ya tasubanci ji daidai masu kun e ga mu ga ke shi sai da tasubanci ya shewu ko e ya shi cu na biya cin haga ne ebe ne bani na dami ne na gin zaji sarauni mace alato za ci na fali kiyami na sai ce latin rawa lautara izi zalimu na mawkufu na inda rabbihim يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين صدفوا للذين استكبروا لولا mu'minin da ya shi gogun to da bai na sai ga zai gwaci kana ga karo yi bai bai ga sai mumini rai kan lazi na takbaru zai gwaci kana ga lillazi na studefu a sai ga zaɓi to ci ga a nahnu sadad na kuma nil huda yi ga kan yi milatu bawo ba da irja kun bayanin bawo da biya yana bal kuntum mujrimi ya so dai na ya jini a lotu kirkiya ya bago ga tuza daidai wacce fe da je da gani bi ya fa ya kiya mi ga dabe ya ga je makiri doji al'akhillahu yau ma izin li libadun adu illal muttaqin masoyi shi a ga makiri da jifali kiya min da gwaza yi gajiyar da sai ce cina na ce na tuna ga ya zai lamin mutu firawuna na da firawuna sai ga wai zai ta hajjiyo na finnari sai ya kulu zuwa fawo lillazi na takbaru a sai takakuna a sai gimi fi na wani ya zagbagun to shi a sai ga da shigo tika na ga inna kunna lakum taban shi lamila tuye fa'al antum mugununa anna nasiban minan na ime ya ku a yin do ci na wayinan na qala alladhina stuk qala alladhina da go ci kana ga inna kullun fiya qata yace da su bayinan nani inna da hakama bainal ibad sai ce la na ga na tubi uminan min na taba'u wa ra'aw zaba wata kafa a al asbab ya buga zukarayi alamitu ne didemo ba na waga je boyayya mun tuna ba na waga je ya shehu tuna ba na waga je boyayya man tu ko ego shi cina nga foro jin da ya tunde da ya lami to ego mu ni gaishta annabi sallallahu alaihi wasallam nga la ta'ata li makhluqin fi ma siyati al khaliq ene wajibi ene wajibi ta ci zauna a gaskiya da tabbatarwa aku tattace gaskiyar fasta kin kama umilta ya e ga zanen ga aleba na wuli ba ya e ga anabi ga da bayani ya e ga zanen ruduwa bushi iza warada al'asaru batala nazar abu ga bi shi shigan maza ba ni gada nan ya ga yi da nan ma ale manya ba kaman ga cin bici dai mai lobe mai dari bisa dari wa ga abu talibi bawa na bi muhammadu da biyu amma ya bane kun ga mito ni yan dakon dakon inu galu calonin ebogo kanwayin dako kanwayin manyan wa kanwayin nusa kungiya wa kanwayin kiyo in gaggan na ale ba wuya na bi muhammadu ba na malami tuma imamu shafi to imamu maliku to imamu ahmadu bin hanbali to abu hanifa to awuzai to ishaq to man mai bata man wuce kujayo na jiji bi madadina to lai su buna sadiji ba na ga jide dai na tsoci yala ya yala guba ba na ma ga cin bici na tsoci fagen gani biyayi wajen adini wuro abebe ya a mai za shi gan biya lami a ta to a fiya ta su ban ca yaya har tu babu ne da bi jiji ga maza ba da maza ba yi da litafiya da litafi yin cewa ga adini da indoro yi nan a'a in naji dediya daidai har tu babu nawa da yin shafiya ga wani sallah zumai hanafi ba hanafi ga wani sallah zumai maliki ba maliki ga wani sallah zumai lakaza ba ne mai bata fitina juyo ne ji faruwa tsakanin musulmi jona manja su ne ya ci alami sun ajinni alaba sun ta gaskiya a gabe ya tuyen mai ina shiga ne ba wa annabi muhammadu bana alawa ci cici aga waje na sai gaskiya ci hatu wa wagaji wago yabo lamari wulu taju ali taji ala de bawo wulu da katun jariya yayi baino amma na ya addini masu ku muluci amma man yi sun tuyan gban da tasubanci da mulki we da tuyan gban da jahilici a cika a jirgin gaskiya a ca mulki wa lajitun gaskiya ari alita ta bi su kwatsun abu man na sunatan sayi'a fa alai wuzuru ha wuzuru man amila biya min gari yan kusamin a zarihim min man na ga ku ijtihadu jina wuce ji ijtihadu nga jin daidai wa da lada guba kuma ga cin bici wa da lada ni na ga bayani ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bonna ma mawa cin bici ani na suku a ga wa bulano dinwa a ga wa yuto kwa a ga wa bu fiska ba ga fara yugo so ku fa gani duyi ba ga fara yugo so ku fa gani duyi ba ra ma yugo so ku fa gani duyi e bonna ya zaddan bonna masu mini bonna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yi. da masu muna wato mamma waga cibi cewa mai da rayo wasu wasantu a gaskiya go wala bayani waje na gayi tabiya yan man ga waga ta littafin akhlaqul ulama'i ya limamul ajabi wa lemo bayani ya ciya ya ganana a sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala ga alayka an da bil haqqi a gaskiya go wa an tattabi alhaqa idza zahara daliluhu ani tu gaskiya dalili ne gaskiya ga tulanin walau khalafa fulanan aw fulanan ku ga le zaka zaba wancan ali zaka zaba wa alaika an la ta ta'assaba gaji ta'assubanci ya man doro ma gaji ta'assubanci ya kungiya ma gaji ta'assubanci ya kabila ma gaji ta'assubanci ya fuma wali ahlus sunnati wal jama'a shi to ne ngole kene ya bai ibn taymiya ko ibn qayyim ko azabi ko ibn kasir ko ibn abdul wahab ko muhammad ibn ibrahim ko albani ko ibn baz ko ibn usaymin na aga gaza na jaje masu ma e ji daidai a mai cibici ba na ga cibici nan sa ku fa gani bayan ba na ga ji daidai na wo gogo wunji ga yabo na gauna yabo ne ga ji daidai da ga annabi ne sai e buga wa alaika Allah ta tasaba gaji subanci ma wala tuqallid taqlidan amma wa ma shafi taqlidu amma da mi ce tuza bando na wala na mi tu tu da ma e ban za da ji na wani ilimi da duniya bal ta'rif lil a'immati fadlahum ya falalayan man wuce kun najiye wa qadrahum bi matsayayi walakin amma ma'a zalika fa ma a gaire tahtatu li sika wa dinik wa gaje da lamarin addini wai wa gwadi ne wa yuta ku bil alhaki agwasun gaskiya wa tarda bihi wa mola yarda biyu wa tarshiru ilaihi idza tuliba minka amma gawa gas gaskiya domin ba na dalili ga gboka ganin gawa hawa ne ga didi ne gawa hawa wa takhafu laha su da ce ci wa bu jalla wa ala amma dai murakaba ce ci nan wacin nan wa tansif min nafsik jihadar adalci da ci ta ma imani ka pamba bai kai imani bi annal haqqa wahidu ya ce gaskiya ya niyo wa annal mujtahidin kuma zai ji taduna in asabu falahum ajran aga ji daidai adila da guba wa in aqta'u amaga ci bicima falahum ajrun wahidun adila da ni ha ani mujtahidi ahli sunnati bima na zanu wa mujtahidi wa mujtahidi ahli sunnati wal jama'a ahlul ilm zai ji da ima ilimi wal iman a mai da imani wal huda a matace ba wani kama sahabi zalika al-khabar an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kin nawa ta ju da hadiso daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam wani ina manye gana wani ji dawa na agwa sun gaskiya ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ya mutu yana da daga bayan sai ce wani wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ya kuma mi na goro ya gaji ya mitu nabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati yadkhuluna jannata alluman bata da aljanna illa man aba sai da na ne kai kila man ya aba ga annabi za ne ho annabi ga man afa ani da ne ga mutumi na da khala jannata ga ga da aljanna wa man asani za na ga aliyan bana faqadi aba za no to ga ne ho ebogo koyan ekoyan annabi muhammadu gangani be sahabiyu ke dalili ga ya wani amitu gaskiya wacce ko ga da ganin zan doci ba ga di ta asubanci ma ga ce tu za waye ɗe gbanyo ga ndo na ga la tu na ga waje ma da ne la mitu iri wuce na ya bi muhammadu ga mai mane shahadatu anna muhammadan rasulullahi gwa gaskiya mo la da waje gangani da gaskiya e za ma yiwo gan in e na gaskiya na gawa ga wuwo yi zastan saka e e yi zagawa siya ga wani jiwo siya in yana yi jeje na gala gaskiya su ma a annabi sallah a wasallam zaman su yi la'an ilimin a na gabi biga ya ce ilimin mahu wuce sona aljama wala bili jami mina nari a ga wudan jami mini jami ji ne mina zan doci ɗaya ne gaskiya na ma da sun yi alita shi dan biyu zan doci wuce ɗaya ne gaskiya nan amma yan doro a jiwa amma yarda ya zawon yi tsawon za fa yi doro a lalima a yi ɓata ga yadda ji doyi ce ki ci aji fushi gani doyi ji amfani na alita ni jajen wa fari kiyamina yana mace ci ya kaba wani rawa biyu kullum ba na illa ma ka taba na adai na adai na sai na ce ci ya kaba na ma ya lam ya bi ya kai na aje wani alewa ba wa ma afta aka lam yakun li yusibaka yana ma aliyo bana wa je waya sai buga agwa sun gaskiya eh riga ji gangan bai gaskiya la gaskiya wuza shi da sun yaso ya ci doga ya fali a yoga doga kabaro a yoga doga waga jan da ni zanaji amfanin doro na ya e fali kiyami yana waga ganya zaji waliwe yana waga waliwe gaskiya na waga na waliwe ma li hadha alkitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha idza jigaji ishti man jigaji istiyadu amma di daidai a da lada guba amma ga cin bici a da lada ni na ga ya gana ne sallallahu alaihi wasallam gana amma dole mujtahidi na wai ga wani mujtahidu ne ahlus sunnati wal jama'a ji da rike madaba tsakani al istiyadu da alqawli ala la ilaha illa ilmi ele ga ga gwa dinin umma da ilmiya kwai ne ga gwadino wa zuga mana gwadino kawai man ya su na su kore sai shi ga inda lafi na yaktu sai shi la tuna wa ga wala taqul bi asnatikum ha hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala inda lafi na alladhina na ala allahi alkaziba la yuflihun da ya zuga wata tsoye na a gangwa annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kazzaba alayya mutamidan ana zuga mana tambe diga digangaina falyatabawa maq'adahu minan nari sannan wadanu ya mini shi nan ebogo ku muji ta yi tayido ango le waji muji ta yi tayido wace daga gwa dini yau da alkaulu ala la bila ilimi wasu gamanar da su ta su ko ko tsoma gaskiya tula wace mai tutu yin ban wadewa ga wallo le zasho ba in eh, kanzan za kanzan ga dole san maga ya ga aliyu na ba yana ga aliyu ba na san maguga ya eh, wani kibo walau lewa ba ko ya zabe shi cewa musu tushe zuzuri masai ne kawai wace ga yi shi ta dube ta ki kun ilimi ga da wani nole yan yi ya koyi alul bidai wal hawaii Allah kiyaye mu ebwana eh, zangote lele le gan era mande ga shishi yan doro na ga nuna wuce mai laye shaya iti minima wuce da ilimin gaza yanin doro a'a jubair ibn mutum radiyallahu anhu gan zaɓe ce gina na daga liyanu ga ayyul baladi a habbu ilallahi wa ayyul bildani abu gadu ilallahi ayyul buldani a habbu ilallahi ya jikiti ba su kogon wa ayyul buldani abu gadu ilallahi ya jikiti masu kogon annabi sallallahu alaihi wasallam la adiri hatta as'ala jibril miƙiya sai na yi malaka jibrilu ga fa'ata wa jibrilu malaka jibrilu ci be barahu uci ya nabi sallallahu alaihi wasallam labari ke dai inna ahsana albiqai ila Allah almasajid da naji ba su ko ganin gayi masallaco wa abgadul biqai ila Allah alaswaq da ne masa ko na fo ganin gayi jiko imamu Ahmad to albazar to Abu Ya'la to alhakim aga gobe wakilar sai tarhib wa tarhib na kamar hadisi 325 hadisi na idanmu alhafizu ibn rajab alhambali mu fiye gan littafin bayanu fadda ya ilmi salaf ala ilmi alhalaf wa page 57 lowa kadi futi na kasi ruminan muta ake rina ya zai danyi mini ya muta ake runa shi mini zai na fiti na yi naluwa wazannu anna man kasura kalamu wajida lahu khisamu fi masail dini fa alayhi man sa kazalika yanzu an ga gagaga mun ci aga mi gbo mun ci mi gi mun a aga masara ya ce fi aji da wani yanzu an ga je ilimi gan ibn rajab ga wa hadha jahalun mahad ne tsintsin jahilci har ibn Raja ibn rajab ci fe gagalo أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأسبهاني لتافي عنه جب في بيان المحجة والعبي هو ليس عليهم بكثرة الرواية ونجي إلي من غير دوكم برواية وإنما هو الاتباع يعني إلي إميلات والاستعمال بيت مدوي يقتدي بالصحابة والتابعين إذا فيصل صحابي جيب التابعون جيب وإن كان قليل العلم ومن خالف الصحابة والتابعين أنا ما قال لصحابة والتابعون جيبانا فهو ضال زناجي وإن كان كثير العلم كذا نجا لي ebogo أجين ebo زنوة ci mai liyo gaskiya man wace na da guja bana wa ya fatawa na ala ya yi ruli ana mun ji juma na ala jiri ci da jabo ana it mean mun deli ni ga doro ku ga sallan iri ji ni jina ala e jiri mun ci ka maka ba e ju madina ba da sauransu ne ilimi ene la dan tuwana mu ya amfani lo amfani jin da ilimi da ya tuna duniya bai da su ya tsoyici da ya zufi da takataccen fatawaye da ya zufi daɓe da ya zula gaskiyu gobe zai ga biyu ne ya zamu gabe ni gwe da ya zamu lagu sun gaskiye da ya koya salafu salihu ji inga wale na gayi yanayi tsuwanan unje ne la da ilimi za tsuwa na gaya ga wani bai ga woro ji yani ebe ne zo tsuga shi wuce la ga woro wazan wato bai zuwa wanda ya ga mukhalafatu siqa bi man wa usaku problem riwaya hadisi ba wanda ya ga ya zauce ga yadda yi funcar waya gobe ma ne siqa ba muke yi a cewa da ganin zanen waya fatawa na almuta kaji muna to almuta ake nuna shi ade da ga irin wuce na imam muslim bi mukaddima ya sayi muslimu daga hadisi ya abi rairon ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ya kunu fi akiri ummati wuna sun yi haddi sunakun ga karshen aluman bu a da da yadda wani jafe bai yi labari a ba di su jafe ga gajiyaye bi malam tasma'u an tumiye na jiye waliya wala a uku baba ya jibe da ku ya ji mawuliya fa iya kuma iya e karayi da e ya baya ngo ile na ni na ni bi sallallahu alaihi wasallam ga abun nona idan ga chaye be ga na ani bi ani bi tatuwa sabe ta tabi ne tatuwa ta tabi ne tatuwa man kirki tatuwa jalus ne tatuwa ma ke uje ba ga kirki ga dana bo go za irin wuce ga fidun tsawa mai ga ba ma ga shi ba ga shi ma e ga de ne shi ga na suku mbi alo pe ema a usman ibn sayyid ad-darimi littafin arredo alil jami'a nun kano page 129 rakami 216 ga inna lazi shi zuza da na gashi shi eh, ga sha zuki wani wazo wani jali zai ba na gama wazo wani anil haƙƙi mun ci dole gaskiyu ba na yadda bi shazu min kaulil ulama'i kaga ga man ya da ce ne ba ya ga na gashi shazu ci gboto kanu gawa da wazo wa ya ta'allaku bi zallatihim wuce afe lamin tu zallatu yan man jiganci wuce ga gari dalilin wallazi ya umu haqqa da na mun gayi gaskiya wa wazo na fi nafsi ul mashhura min qawli jama'atin ya ga na galla ga dalilin shi boka gana ga wago wa qalibu ma jumurihim fahuma ayatani wato alama guba da nani yastadilli bi ma latti rajuli wa alatti da'ihi ne ganna ngai laji dalili ya ce zane ta ce ko ko zane bidiyo tsami wani magacin ganda ne bani wa legan fatawa na shi a fiki ya yi bo ya ce zo min gwagunu ga lokacin ni a ga sako da sunan ni ko ya zufu giyan ya tsaya zuwa da kaku ne gidi a latin ya nena ko ya zufu ku sallah gubu ke baka yi dindoro ko ya zufu di sallah ya janaiza babu yan alwala na ni be dolala ne kene ko zo gan in zage eju eju zage tuba ku gan aisha alibi bi ganni ku ga asa ne bi ganni ku ga police kpata le kali pata la pata je kafi na ya ga dede shi ne pata en be shuzu yiri yiri shi na zan ga ci tsaye fiya fiya buwa wuya adina bayani ona na e je juyo la ni jiwo na so ku yo iko tubaji la na ji mala mi tu eti e dede na ona so ku lu wa to ala ki a ga ni be tu egbe ala gaskiya go e go marulu taju ebo na waga mi tu za ye tiye ye jeje o za won a, ku kya wo fa alikiya miya ebo ko iga ka tu ja bon no ba ne iga ji daidai na so ye cha la du ya ba ne iga cin bici na so ku fa gani bi wal ilmu inda allahi so ku fa gani bi in fa be manye ji in fa be yamanci ji in fa be yi tse wa zo ba yuge wa yufe wa yi ba yufe mi aljanna wallahu a'lam bisawab wa ilayhi al-marji wal ma'ab subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk